من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين لا روكم الله سبحانه وتعالى ما يقوى ما يقوم ما يقوى دا قدرة دا إرادة da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau alhamis ashirin da bakwai daidai ga watan jimada a saniya bi ma'ana watan shida kenan na kalandar musulunci na hijiriya na wannan shekara ta dubu ɗaya da hudu da hudu da tara, wanda ta yi daidai da sha biyar daidai ga watan takwas ga wata na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna karanta wannan littafi ne mai albarka al wato littafin da yake fayyace man mana akidun khawarijawa a matsayinsu na farkon kungiya da aka taɓa sani a addinin musulunci a tarihin musulunci wanda sheikh dr nasiru ibn abdulkarim al'akal hafizahullahu allah ubangiji ya sanya masa lada a mizani ya wallafa mana na'am eh sabiya ne okay ga watan okay ga watan uku sha hudu sha biyar daidai ga watan uku na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya ku khairan muna bayani dai har ila yau akan bayani a takaitacce na rufe wannan mabhasin a inda akidun abaziya suka daidai da na khawarijawa sadisan na shida إن بعض الأباضية المتأخرين والمعاصرين أبدوا تراجعات وتللي وتنسوا أباضياوة المتأخرين نكرشنا والمعاصرين دنونا زامنين أبدوا تراجعات sun bayyana waɗansu abubuwa da gaskiya suka sun dawo daga rakiyansu daga cikin asalin akidun hawarijawa masu tsanani masu zafasawa din nan to na ƙarshe ababiyawa na ƙarshe da na wannan zamanin akwai waɗansu ra'ayoyi masu tsanani da waɗancan suke kai wanda su sun dawo daga rakiyansu wa tafsiratin muhimmatin da kuma waɗansu bayanai masu muhimmanci fi sabili taqarubihim ma ahli sunna wanda suke nuna akwai kusanci da aqidun ahli sunna bayan janyewansu daga waɗansu ra'ayi na waɗancan wa azharu kuma sun bayyana ƙarara isti'dadan cewa su ashirye suke jayyidan ashirye suke sosai lil su zo su haɗu da ahli sunna aqidunsu warrujo sun bayyana kuma cewa za su dawo daga rakiyar wancan aƙida ila usuli ahli sunna zuwa ga aƙidun ahli sunna malamin ya ce a yawace yawace da waɗansu karance karancen da ya yi waɗansu ababiyawa ba dukkansu ba na ƙarshe da na wannan zamanin babu shakka suna cikin shiri na su karɓi tattaunawa na ahalus sunna kuma su koma zuwa ga aqidan ahalus sunna din wa zalika yattabihu hakan yana bayyana ne min khilali muhawalatihim aljadda wato ta hanyar kokarin su da suke sosai li tabriri mawaqifi wa aqaibi aslafihim wato na kawo hujjojin wato kamar nema ma magabatansu uzuri bisa aƙidunsu da suka rayu a kai na zafafawa wal i'tizaru an tilka mawaqif wal aqaid al muhrija da nema musu uzuri da barrantar da su daga wancan munanan aƙidun nan nasu wa min khilali muhawalatihim iqna'u nasi daga cikin ƙoƙarin da suke ɗin shine yanzu suna ƙoƙari wai su gamsar da mutane bi annal ta laysat firqatan kharijatan cewa wai abadiyawa gaskiya ba sa cikin wancan kungiyar ta khawarij din nan kokari suke su barrantar da kansu su nuna ba sa tare da waɗancan wa'ara sanda yake ni ina gani mawallafin littafi yace ina ganin anna hadha al-maslak wannan irin tafarkin da suka ɗauko suke bi yanimmu an istidadin jayyid lil mawdu'iyya yana nuna cewa lalle a shirye suke shiri na gaske wajen al-mawdu'iyya lil mawdu'iyyati wal qudu'i lil su miƙa wuyansu ga karɓan gaskiya wannan maganan ka duba ta a sharhi na can kasa min abrazi ashabi hadhihi al-ittija min al daga cikin mafiya shaharan irin wannan ra'ayin cikin abadiya shine aliyu yahya al-muhammad wa ala ahli sunnah malai ce ina ba da shawara ga ahli sunnah an yubadilu ash-shu'ura su ma su rika nuna sun damu da su walitti idan da kuma su yi shiri lilhiwar wajen tattaunawa da su wata hakumin ila kitabillah da sanya littafin Allah ya zamanto shine alƙali wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bisa fahimtar manhaju salafin asfale wanda ya ginu kan tafarkin magabatanmu na kwarai ma'anan salaf kenan magabata salafiya masu bin aƙidan magabata wa ana ya ce mawallafin littafin kenan yace ana mutafa'ilun bi muhawalati ba'adul al mutaakhirin yace gaskiya abin nan na ji daɗin ƙoƙarin da waɗansu na ƙarshe-ƙarshe cikin ƙungiyar ababiyawa suke ƙoƙari izharar ababiya wato suna ƙoƙarin bayyana ita wannan ƙungiyar bi mazhari alfirƙati salima musalima cewa suna ƙoƙari su nuna wannan kungiyar ta ibadiyya kungiya ce mai son zaman lafiya da son zama da kowa wal muwafiqati lil jama'a kuma su gaskiya tana muwafaka da ahlus sunna wal jama'a suna kokari domin na karshe karshe din nan sun ga akwai tabargaza sosai a cikin tafiyan ita uwar kungiya ta kawarijawa da su kuma abadiyya din su magabatansu akwai taɓargaza suna ƙoƙarin su yi filtering din aqidan su zubar da irin abu aƙidu masu tsanani da waɗansu abubuwa wanda har idan aka zauna da su to abin da ya rage ɗin bayan tankaɗe da rairayen da suka yi za su iya haɗewa da ahalus sunna su bi aƙidan ahalus sunna to shi yasa malam yake bada shawara ya kamata ahalus sunna din su miƙe su tsaya sosai su rika jawo su suna tattaunawa da su suna sanya littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin su ne abun hukunci ya ce abun ya wato ƙoƙarin da waɗansu su ababiyawan na ƙarshe suka yi game da wannan din da tallata ƙungiyarsu a matsayin ƙungiya ce mai zaman lafiya kuma wanda take muwafaka da ahlus sunna din yace haka ya burge shi wa tafsiru a aqaidiha wa mawaqifiha da kuma ƙoƙarin bayyana aqidunsu da matsayinsu bima yantawi ala muhawalati tawfiqi bainal jami' wanda yake kokari su haɗu tare da ahlus sunna wa ala al-hirs adh-dhahiri ala jam'i kalimati ala al da kuma kwaɗayi na zahiri da suka nuna na haɗa kalman musulmi haɗa kalman su da ta ahlus sunna akan gaskiya a haɗu akan gaskiya wa in salimu minan nukusi fa sayakunu li ilmihim al-atharul mahmud insha Allah yace wa in salimu ko da sun wato miƙa wuya ko kuma suna ɗan tsukewa mutane amma duk da haka aikin da suka yi su na ƙarshe din nan yana da tasiri mai kyau insha Allah Allah ce sabi'an na bakwai bina'an alama sabaka gini abinda akan abin da ya wuce fa inni aktarihu ni ina ba da shawara in ji malam mawallafin littafin nan da iqamata qanawatin ya kamata a samu waɗansu channel qanawat shine channel ina fata an gane wato gidajen tv haka tashoshi na tv bainana wa bainahum a rika samun su tsakanin mu mu sunna da su lil a rika zauna ana tattaunawa ana muhawara wal munaqasha da tattaunawa wata tahakumu ila nusus da sanya nassoshin alkur'ani da na hadisai su ne abin yanke hukunci kama mara Allah kamar yadda ya umarni shawaran da yake ba yana suggesting a rika samu waɗansu kafafen yada labaru irin su tv su menene ana zama ana tattaunawa da su wattanasu kuma a rika nasiha zamanto akwai nasiha baina al'abadiyya wa baina ahli sunna tsakanin su waɗannan abadiyawa na yanzu da ahli sunna wa zalika min khilali annadawat ta hanyar wato abin nan eh, eh, conferences wato manya-manyan tarurruka annadawa nadwa wal mu'tamarat da manya-manyan tarurruka kama a rika samu ana workshop haka ko lectures ko a haɗa conference haka ana gayyato su ana ana cuɗanyuwa da su ana presenting papers haka daban-daban daban-daban wa majalisul manazara a samu kuma ana buɗe majalisai na tattaunawa da su wal mukatabatul hadi'a ba'idan anil asabiyya da kuma 'yan rubuce-rubuce a dan musu a rubuce-rubuce na littattafai ƙanana kanana haka ana ba su game da aƙidansu amma ba tare da nuna ra'ayin riƙau ko gajinsu ko sukansu ba ana ɗan yin littattafai ƙanana ana ana rarraba wa mutane har su je hannunsu wata hajjum da kuma nisantan eh, kaman habaici wasabbi da zage-zage iltizaman bi adabi dinina ya ce mu lizimci aƙida da ladabi irin na addininmu na musulunci alhanif tsaftatacce idan kana karanta muhawara dialogue yanda ake a ƙur'ani tsakanin fir'auna da annabi musa akwai irin wannan tattaunawa yanda annabi musa ya ce Allah ya ce ka je gun abin nan kai da harun ku je gun fir'auna innahu tagha ku tattauna da su yaje ya samu fir'auna Allah kuma yace wa qula lahu qawlan layyinan ku faɗa masa magana tattausar magana da Allah ya tazakkaru aw yasha wata ila wa azantu ya ji tsoro suna tattaunawa Lai Musa ya ce ya fir'auna Allah ne ya aiko ne yace ka sake bani Isra'il kuma ka daina cewa kai Allah ne ne ce to waye Allah in ba ni ba yace a'a ai rabbus samawati wal ardi shine Allah na gaske ubangijin sammai da kasai shine Allah na gaske wanda ya lici sammai da kasai kai ba ba abun da fa kai ba fa yace to fama balul qurunil ula me matsayin waɗanda suka mutu san ba su san wannan Allah ba annai Musa ce ilmu huma inda Allah inda rabbi la yadillu rabbi wa la yansa sanin makoman sai na da ubangiji na wannan ba naka bane damuwa da me makoman su ba naka bane to suka ci tattaunawa za ka ga uslubi method na alqur'ani yanda yake koya mana tattaunawa tsakanin mumini da kafiri kokarin gamfar da shi ne babu zagi babu abun nan in ma zagi ya fito za ka samu daga su din ne marasa gaskiya din kamar yadda ya faru tsakanin annabi ibrahim da mu da mutanensa faj'alahum juzazan lokacin da annabi ibrahim za a je bauta ma menene za a je bauta bikin su can fa nazara nazratan fa inni satim ya kalli sama ya faɗi yace bai da lafiya ne aka ce to je ka gida an baka hutu yana dawa dama fulan din shi sassare gumaka yace faj'alahum juzazan yaddadan su illa kabiran lahum sai katoton kawai ya bari daga cikin gumakan la'allahum ilaihi yarji'un saka ne su koma masa suka ce man fa'ala hadha bi Ali, alihatina innahu la min az-zalimin waye wannan aika aikan ga allolinmu lalle fa wannan fa ya cika az-zalimi ka gani mutum ya zalunci allolin ka gani suka ce kai ina fatan yaskuruhum yuqalu lahu ibrahim muna jin wani matashi a nan kullum yana tukar, duk inda ya zauna yana aibanta su ana kiran shi ibrahim suka ce fa'atu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun ku kirawo shi ku yi inviting nashi ya zo cikin taron mutanen nan ya kare kansa a gaban mutane kace a anta fa'alta hada bi alihatina ya ibrahim ya ibrahim kai kai wannan aika aika da wa allolin mu haka yace a bal fa'alahu kabiruhum hadha yace wannan babban nasu ne yayi haka fas'aluhum in kanu yantiqun ku tambaye su in suna magana ai za su ba ku amsa suna magana ai za su ba ku amsa sauran duka aka sassare su sai babban ga shi kalau kuma ga gatarin a rataye a kafaɗan shi eh? ai is clear kawai ku tambaye su amma za su iya bayani ai waya musu wannan sai suka zabura suka yi kashe suka tsaya suka ta zaburki ce da kad alimta Allah ma haula yanti kun ce ka san waɗannan ai baka magana yace to uffil lakum Allah wadaran ku kuwa da abinda kuke bautawa koma bayan Allah ake ba ka ma magana eh to kaga tunda ya kure su me ya dace su yi Kalu faktuluhu harriquhu ko wansuru alihatakum in kuntum fa'il ku kona shi kawai ku kashe shi hura wuta a kona shi kawai, ku taimaka wa gumakan ku ku taimaka wa allolin in fa har kuna son su ko dole ku tsaya ku taimaka musu to kalli an kure amma me nace a kona shi to in ka je hayaniya to daga mara gaskiya ne da hujja ta kare masa maimakon ya mika wuya kawai sai ya kada hayaniya mu duba nan cikin suratul baqara inda Allah madaukakin sarki yace a ah, namarudu da annabi Ibrahim shi ma Ya ce a a wannan ba ladina الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ladina كفروا na alam tara ila alladhi haja ibrahim fi rabbi ba fa ganin wanda ya fito yayi jayayya da annabi ibrahim akan Allah mahaliccinsa in qala ibrahim yayin da annabi ibrahim yace rabbi alladhi yuhyi wa yumiit annabi ibrahim yace ubangiji na ne mai halitta ce kuma shine mai kashewa shi ma yace ana uhyi wa umiit ni ma ina kashewa ina rayawa ai ibrahim Nan da ya ce haka ne eh to buga misali ya ga mutane biyu suna tafiya ya kira su ya kashe ɗaya yake kai je ka kawai ya ce ya kashe wannan <laughs> ya raya wancan ai a rayen ka tarar da gida ma kura mai rai kai a lokaci eh ai da inda za ta wanda ka kashe sai ka ce kuma bari in raya ki amma ka kira mutum dama ka tabbatar da mutum dama yana raye ka ce je ka ci gaba da rayuwanka kuma ka ce kai kira shi Ibrahim ya ce to duk da dai bai ci ba ya ce to mu je na gaba step na gaba ya ce inna allaha ya ati bi shamsi min al mashriqi fa ati biha min al maghrib ya ce to Allah na shi ke fito da rana daga gabar ta fada ta kai fito da naka ta yamma eh ta fara tunda kai ma Allah ne wa Allah yana fito da na ranan daga gabas namu ta fada kai Allah kai ka fito da naka gobe mu gani daga yamma ta rika fadawa ta abin nan fa buhi allazi kafa sai ya mauki, ya ruɗe. akwai ce eh, to gaskiya ka kure ni ashhadu an la ilaha a'a shi ma ya ta zama annabi ibrahim to haka zaka ta Allah ubangiya mana muwafaka to shine malami yake mu koyi tsarin tattaunawa irin na ƙur'ani da ya koya mana wajen jawon hankalin waɗannan mutane ba tare da ihu ba idan ana tattauna dialogue ba a ihu ba a ihu a ce aha aha ya tashi kamar yadda ake boss wanda su kuke supporting tana eh eh eh wacce sun ce wu ba irin wannan duk yanda ya taka da kewa ce wu da irin dai abokan hamayya ne naku kuma duk yanda ya mista ce ba damuwa ta zo yayi ta fi su dai ba haka duk ana hana irin wannan ya yace in ana haka da izinin Allah babu zagi babu habaici babu babu abun eh, tsawatarwa to insha Allah za a ci nasara a kansu za su dawo ababiya na ƙarshe ƙarshen wa'ara mala yace ina gani kuma har ila yau anna husnal alaƙa kyautata alaƙan ahalus sunna da su wal jiwar alqa'im bainahum wa baina ahli sunna da maƙwabtaka da take tsakaninsu da ahalus sunna yu'addu fursa yace wannan ma wata dama ce lil jami'i ga dukkansu su wajen fahimtar juna wa da taimakekeniya wal hiwaril jad da muhawara mai kyau alhade cikin natsuwa almusmir wanda zai haifar da kyakkyawan sakamako tasa ishrafi hai'atin au nahwiha wato a samu wani board hai'a board haka eh, kamar gwamnati ta kafa board <coughs> kawai wannan ana ware masa mizaniya wannan budget kawai wannan na ɗaukar duk irin waɗannan abubuwan don tattauna da su <coughs> kaga shiga tasoshi da sayan abin na eh, filaye a gidajen TV din abu ne wanda yake bukatar kuɗi a tattaunawa da su yin conference din da irin muhadarori da zaman tattaunawa duk abu ne da yake bukatan kuɗi to shi yasa malami yake ba da shawara da yake a Saudiya yake da za a samu ni dan board haka gwamnati ta bude na kawai ana budget a kan irin waɗannan gwamnati tana budget akan waɗannan babu wani abu a samu kuma tsari shugaban wannan wajen da sakatarori da masu tsare-tsare yadda za su rika tsara irin waɗannan program ɗin ana fita ana tattaunawa da su wa an yatawalla zalika ahlul ilmi wal hilmi min al a samu masu jibintan wannan ma'aikatar malamai ne masu ilimi wal hilmi da haƙuri min ne daga dukkan bangarorin biyu kuma ta bangaren su su fito da malaman da suka gani masu ilimi masu haƙuri da kuma natsuwa wajen tattauna a rika tattaunawa da su jama'a na kallo bi tare da gindaya waɗansu sharuɗa da tabmanu salamata jawi tafahum wanda za su haifar da yanayi mai kyau wajen fahimtar juna min al-inhirafi masarin siwa wanda zai hana fita daga kan abin da ake tattaunawa kasan wata rana in aka zo muhawara da dialogue da tattaunawa sai kaga an saki hanya an kama wani rudani can waje a'a a samu dai an yi sa waɗansu dokoki waɗanda suke gaidin ɗin masu tattaunawan kada su fita akan abin da ake kai a kama wani abu daban wa tadmanu adama dukhulil asabiyya a samu waɗansu dokoki da za su hana irin ta'assubanci an san ta'assubanci irin ra'ayin riƙau din ra'ayin riƙau misali mutum ana tattalawa da shi misali sai ya ga kama ai taɓa ƙungiyar shi ya iya harsuka a wajen Al'asabiya wani nukus anil haqqi da kuma kaucewa gaskiya duka a sa dokoki da za su duka tsara irin wannan wa afdalu jawin ilmi li ijra'i misli hadha huwa al yace mafi mafi kyawun atmosphere wato waje mai yanayi mai kyau da ya dace a rika irin wannan shine a jami'o'i a university a shiga irin su conference hall din nan su lecture hall din nan su menene ga ɗalibai ana zaune ana kallo a riƙa yin shi a ce yau akwai tattaunawa a abu zaria a lecture hall na abu na go kaza na kaza ko kuma conference hall na abu yau za a tattauna tsakanin ibadiyya da ahlus sunna ana gayyata abin nan to ya yace waje mafi kyau da zai fi tasiri shine irin wurare na jami'o'i haka university saboda akwai ɗaliban ilimi a wajen yawanci za ka zamu dama su ake hari to shi ɗalibin ilimi ɗan jami'a zai iya zai iya wayin ɗin hujjojin wannan da na wannan zai yi tasiri a nan wa kibarul ulama minna wa minhum sannan a samu manyan malamai daga cikinmu da su ɗin duka manyan malamai su je suna irin wannan tattaunawa bayan almajirai ƙanana abin nan ba ya zo ya kaga an an fara ashar an yi zafi an tafasa kawai shi sama matasa ba wuya an zabura wal ila fi'li hadha sadiqun lil khairat yace gaskiya yin gaggawa wajen shirya irin wannan to kaman gaggawa ne wajen aikata alkhairi yanda Allah ce fastabiqul khairat bi izinillah mala da izinin Allah alheri ne abun zai haifar sosai wannan shine shawarorin da ya bayar a a karshe sai chapter 3 ko kuma mu ce bincike na uku al-mabhasu salif simatul khawarij alamomin khawarijawa kamar da Allah ce simahum fi wujuhihim min athari as-sujud Allah ya bayyana alamun sahaban manzon Allah yace simahum alamunsu min athari sujud zaka ga alaman sujada a gosan su dalika masaluhum fi tawrat to sima shine alamomi da zaka gane mutum wa naza'atuhum da irin kuma wato maganganunsu da suke furtawa yanda zaka gane su fil asril hadith a wannan zamanin namu na yau bala ya ce tautsi'a ya shimfiɗa ya ce bayyantu fi ma sabaka na bayyana muku a can inda a can baya fi awwali hadal fas a farkon fasalin wannan littafin cewa annan nabiya sassana akhbara cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya labarta mana wa khabaruhu sidq kuma labarin manzo Allah gaskiya ne babu ƙarya in ya faɗi abu me yace yana anna asnafan yace lalle akwai waɗansu dangi nau'o'i minal khawarij daga khawarijawa sayakhrujuna fi akhiriz zaman za su fita a ƙarshen zamani wa wasafahum kuma ya sifanta mana alamunsu bi qawlihi da faɗinsa a cikin alhadith as a cikin hadisin ingantacce yace sayakhruju qaumun waɗansu mutane za su kullo fi akhir zaman a ƙarshen zamani me sifofin mutanen ya rasu da sai ya fara listin ɗinsu yake ahdathul afnan masu ƙarancin shekaru masu karancin shekaru bi ma'ana za ka samu ba dattawa a cikinsu in ma ka same su da za ka samu wajen 90% matasa ne kawai gurubi na 'yan zafin kai kawai kaga ya sifanta mana masu karancin shekaru sufaha'ul ahlam masu wautan menene tunani wato kullum eh, ahlam shine dream yana eh, wato dreams ɗinsu na wauta ne tunani kawai masu wautan tunani ma mala kaga na biyu kenan ƙuluna min khairi ƙaunin bariya za ka ji maganansu zaƙi kaman zuma a baki wato in ka ji maganan su sai ka ji kamar maganan mafi alherin mutane in ka don su assalamu alaikum wa wato za ka don su dai ma malam in sun faɗi magana to sai ka ɗauka su ne fiyayyun mutane kawai kaga na uku kenan amma la yujawizu imanuhum halajirahum imanin su kwata-kwata baya wuce makogoron su bai kai ma kirji ba sai zaƙin baki da karatu da menene amma duk a harce ne kawai a fatin baki ne in ji manzon Allah bai kai nan ba bai kai nan ba yace yamruquna min ad-din suna fita daga addinin musulunci nan kama yamruqu sahamu min ar-ramiya kamar yadda kibiya take huda abin farauta ta fita ta can mutum ne ya ga zomo sai ya harbe shi fiw sai kibiyan ta shiga kawai sai penetration ta fita ba abin da ta ta ɗebo haka suke fita daga addini kaga na hudu kenan zo Allah ce fa aina malaki laqitumuhum faqtuluhum duk inda kuka gamu da su ku kashe su fa inna fi qatlihim manzo Allah ce tabbas wajen kashe irin waɗannan ajaran akwai lada mai girma liman qatalahum yawmal qiyamati akwai lada mai girma ga wanda ya kashe su ji manzon Allah sallallahu alaihi kaga wannan hadisin ya kawo mana menene sifofin alamunsu, ba da kaga duk inda ka samu dattijo akwai hankali akwai tunani akwai hangen nesa akwai experience ya ga shekaran jiya ya ga jiya ya ga yau saboda haka ba za ka haɗa shi da matashi ba ba za ka haɗa shi da matashi ba duk yanda ka gama ko digiri kai ko phd kai in kai shekarun ka kanana ne dattijo zai iya kiran ka ya zaunar da kai a karantar da kai experience karantar da kai eh ce kai yaro zo mana zauna na ga kana kaza amma ka yi kaza ka yi kaza za ka ɗauki darasi za ka ɗauki darussa zan sabai suke tura yaran cikin manya suna zama su za ka tara haka sai ma ka san duk inda ka samu gurub na matasa to zafin kai ne kan zafin kai kawai haka za wai tsoron me muke yi wai tsoron me ake yi eh? an cika sulo wallahi ni ban son aiki da abin nan in za a yi abu ayi shi kawai haka za ka ji zuwa an cika sulo fata an gane walamma uridat usulul khawarij al-awwalin yayin da aka bijiro mana da aqidun khawarijawa na farko wa man baqiya minhum da waɗanda suka rage daga cikin su wahum ahalul ibadiyya sune ne ibadiyawa domin waɗancan muka ce sun shuɗe ibadiyawa ne yanzu suke wakiltansu yayin da aka bijiro mana aƙidunsu wa manahijuhum da tsarin rayuwansu wa simatihim da kuma alamunsu wa usuluhum wa aqaiduhum da asalin abin da suka ginu a kai da aƙidunsu wa mawaƙifu salafi minhum da matsayan da ahalus sunna suka ɗauka game da su ra'aitu mala yace sai na ga lalle annahu minal mufid yana daga cikin abin mai amfani da yana daga cikin abin da zai ƙara amfanar da mu istikmalu ma ya ta'allaku bi hadha al-mawdu mu cikita dukkan abin da ya shafi wannan matsalar fi hayatina al-mu'asira a rayuwar mu ta yau wa zalika bi ta'arruf wajen sani da ilmantuwa ala simatil khawarij wajen gano alamun khawarijawa wa naza'atuhumul jama'iyya da irin kiraye-kiraye zuwa ga ƙungiyansu da suke yi a ƙungiyance wal fardiya da kuma a ɗaiɗaikunsu fi asirina a wannan zamanin namu wato kamar malamin ya san wani zai tambaya a ce ah malam ni kan to waɗannan kawai akwai su a zamanin mu na yanzu to in akwai su ya za a yi mu gane su shine malam yace to ya kawo tarihinsu daga can har karshe yace to ya kamata kuma ya taɓo wannan zamanin namu yanda za a rika gane su da alamun su shine zai kara wa tattaunawar kamala yace wa lam yakun gharbi wanda yace ni ba nufi na bane alkhawf in kusa fi tafasilil ahdath wal aqwal in ce sai na faɗi duk wani wata matsala daki daki daki ko duk wata magana daki daki a'a innama gharadi manufata shine at-tahdhir fadakarwa tsoratarwa gargadi ala mawatinin khatar wato akan duk abin da zai zama to hatsari su ne zan rika kawai in faɗa wa mutane والوقوف inda مواطن الإبرة abu kuma na wa'anna wa'azartuwa abinda zai zama mana wa'azi da inda yake da hatsari su kawai na na a kansu liza bala yace saboda haka faqad istahattu nayi iya nawa ƙoƙarin musta'inan billahi tare da neman taimakon Allah fi kashfi ba'd zawahir wajen tono mana waɗansu alamu wasimat da sifofi wanne والنزعات التي تشبه سمات الخوارج da irin waɗansu kiraye-kiraye da suke kama da alamu na khawarijawa wanda za'atin da kiraye-kiraye su kuma au hiya minha ahyanan ko kuma suna daga cikin na khawarijin ma ma wani lokaci wa hadhihi istimat wan naz'at waɗannan sifofi da kuma kiraye-kiraye ma'al asaf wato lil'asaf, asaf ta da bakin ciki ko kuma a ce kamar mu ce unfortunately badar ta tajalla alamun su innan sun fara bayyana baina tsawa'ifin min abna'il Musulmi al-yau waɗannan alamun su inda menene unfortunately shine lil ma'al asaf din tun an fara bayyana tsakanin waɗansu matasan musulmi a yau wa bi ashkalin wa mazahira mukhtalifa wato da alamu daban-daban da shiga daban-daban daban-daban haka min jama'atin a ƙungiyance ne wa afradin a ɗaiɗaiku wa da'awatin sun shiga alamun sun shiga ta ɓangarorin da'awa ta da'awan waɗansu kana shishino kana gano alamun kawarijanci a ta da'awar waɗansu mutumin da zai da'awa ta ƙungiyar shi ya kafirta wanda baya cikin shi ya kafirta wanda baya cikin ƙungiyansa. mutumin da zai ga duk abin da kai na alheri matukan ba a ƙungiyan shi kake ba ba alheri ba ne zai condemning in alheri haka za ka gani wani harakat da kuma abin nan na yau da gobe wato rayuwa da harkoki na yau da gobe kuma in ka leƙa harkokin wasu na yau da gobe za ka hango alamun kawarijanci wattijahat da inda waɗansu suka fuskanta wa shi'arar da kuma irin yadda waɗansu suke raɗa wa kansu sunaye shi'ar shi'arat wa manahij da irin manhaj ta farki da tsarin da waɗansu suka wa kansu tsarin rayuwansu wa asalit. da uslubi methodology haka da suke magana da yadda suke fuskantar jama'a wa mawaƙif da waɗansu matsaya da suke ɗauka duka waɗannan in kana duba na waɗansu za ka rika gano akwai alaman hawarijanci yana shiga cikin waɗannan wata sarrufat da yadda waɗansu suke ta tasarrufi a rayuwarsu wa naza'atun fardiyatun wa jama'iyyatun da irin kiraye-kiraye na ƙungiyanci na kungiya jama'a mu ne jama'a na kaza mu ne jama'a na kaza mu ne jama'a kaza mu ne shafafu da mai mu ne tsantsan yan salafiyan da kawai duk wani kaza kaza da bai hada kaza da kaza ba ba ba salafe bane irin waɗannan kaga wannan su kullo ta can wannan su kullo ta can wannan su kullo ta can wannan suna kwandeni to a ɗaiɗaiku ko a kungiyanci kungiyanci za ka rika shinshina da ganin alamun burshishin hawarikin yana shiga hawarikin yana shiga sai a ɗauko ma a ɗauko mutu wani ya ka ji kawai yi kondemin nashi kayan wannan da kuke ganin shi kamar ahlus ba ahlus suna ne wannan ai bai hada sharuɗa na salafiyanci ba ina jin nan Kaduna gaba ɗaya yan salafiya hudu ne sau duk saura abin nan kawai buga buga suke sai ji kullum ana kullowa ana tunkuɗe waɗansu kawai mune mune mune kawai mune shafa shafafu da mai muka shafa man sunna muka shafa kawai muke wanka da sabulun sunna mu shafa man sunna wani ai bai ma shigo to daga irin wannan za ka riƙa gano irin wannan a duk wa nahu zalika da makamantansu min umurin tunziru bi khatar daga al'amuran da suke indiketin cewa akwai hatsari nan gaba waɗannan masu zafafa ran da zafin ya yi zafi zafi ya haka jika mutum ya koma shi'a ko ya koma ɗan ƙala ƙato ba ƙur'ani kawai ba haka za ka yi duk waɗanda suka fara irin waɗannan abubuwan da da sunna suka fara da da'awar sunna ƙala ƙaton da mene da da da'awar sunna aka ake zafafawa ake zafafawa haka za ka sai a zo kai a ja aya a ce to ya kai wani da kai ake yi ayan nan ta sauka kanka ta sauka mu ne kuma ɗairan ababila yau Allah ya turo mu a kanka ta da yawa mu ne yau tarmihin bi hijaratin Mune yau muka shigo mune ɗaira ababil yawa ina amra hatan suke su fito ɗaira ababil sun zo ka je kira mutum ɗan wace sun zo ne yau za su yi tatar da ran kafin su ɗaga to haka haka haka to haka shi an ci mai fara irin brothers brothers a ɗan fita a yi lecture a hana shan giya a jami'a a hana mata sa skate a rika musu bulala ana musu bula a ce la mun ga ana sai da giya ina yake sai Allahu akbar ai dan mun ji ana sai da giya a kiosk din nan eh aka yi sai aka yi sai aje dan gogormaya shi ma daga nan aka zarce aka koma shi aka koma zagin sahabai aka koma menene kuma to zaka ga da irin wannan kurfishin alamun suke dan bayyana bayyana bayyana bayyana bayyana bayyana kullum ka ji kasu kowa imaninka ya fi na kowa kai ne a kan daidai hmm? tun kana zuwa majalisi karatu kana ɗaukar karatu ya kaga kafin makama fi malamin kawai da ya sani ma ka gano malami ma baya kan eh, tafarki kawai sai yanzu ina za ka in ka je can kwana biyu ma sai ka ji kawai ka fi shi kai nan garin ma ba wanda zan ɗauka karatu a wajen shi ma kawai ni ban gama na sunna da zan ɗaukar haka abun zai kuma duk yawa ce a can banzan nan duk abin da yake karanta bai bai sauke ɗaya littafi da ya kai wannan ba da ya fara can gutsiri tsomi fufufu shafi kaza kaza sai kaga ya kaura ya koma wani majalisi ya koma can ya koma can har ya gama ba littafi ɗaya da ya karanta haka za ka kai zafin kai a gari sai zafin kai a gari sai jayayya yau za a yi littafi na rati mawani za a yi raddi mawa ne a ce to wannan lecture dai ha wani kaset muka ji gashi na ba mun imani da mu ake shi yasa za mu yi raddi a kansa shi wanda bai ma san abin nan ba wai duk alamu sun nuna kaset din da su ake ko da ba a kira <laughs> wani ba to da haka abubuwa za su faru kaji Allahu akbar matasa kai an cika ƙaryan su illahi lazi shi gaba mana wallahi tallahi awwa fa haka za ka ta. kana gama sai a ɗauka ka din shi ma raddi ka raddi shi kana an fara wannan Allah ubangi ya rufa mana bari mu dan sauke wannan yace wa tunabbi'u an bidayati zuhuri buzuri al-aqdiyah za ka ga yana alamin yana nuna alaman cewa lalle akwai waɗansu fa wato tsiro na aƙi muna na aƙiduwal fikriya da mummunan tunani wa sulufiya da mummunan ɗabi'u da halaye lil khawarij na khawarija ya fara shigan su wa mimma yazidu al-amra khutura daga cikin abubuwan da suke wa abun hatsari anna ba'dan ba'daha waɗansu su bada yanta fi sanayati a al-islamiyya al-mu'asira waɗansu daga irin ta hanyar da'awa na islam wannan kungiya kenan masu kira zuwa kaza kungiya kaza masu kira kaza yanzu za a nuna maka kungiyoyin mata a nan Kaduna sun fi ɗari ko ce kungiya ce ta da'awa a nuna maka su ma kungiya na waɗannan su ma sai ka samu kungiya sun kai talatin duka kungiya ne na da'awa kowa da irin logon su da irin menene sunan su da'awa kaza kaza da'awa kaza kaza kaza kaza kowa za ka samu shi yan da'awa ne amma kullum angwanni ba angwan da aka sanitizing guda ɗaya amma ƙungiyoyin awa sun fi talatin <laughs> a gari ɗaya kungiyoyin mata sun kai arba'in amma ba abun da aka canja sai yawan ƙungiyoyi sai yawan kungiyoyi sai yawan ƙungiyoyi kaza kaza kaza ka ga wani abbreviation sai ka rasa menene ne a ce maka the islamic menene menene menene nutrition sai leta hedin leta hedin leta hedin leta hedin kala kala haka za ka ta Allah ubin ya samu dace fi sanayar da awatil isa ka tafsiri wal hijra kaman jama'an tafsiri wal hijra wa tawaqquf wa tabayyun sai ka ji kuma da dakata da sai an gane halin mutum wa nahwiha mimma ja'ala hadhihi an-naz'at tashkilu khataran irin waɗannan kungiyoyin da kiraye-kiraye suna wato hatsari ne wa harajan kuma matsala ne yastafi daruratul nus wanda ya dace da lalle a rika tashi ana nasiha wal ilajul ajil a samu magani cikin gaggawa min qibalil ulama daga wajen malamai wa tullabil ilmi da ɗaliban ilimi na gaskiya na tsatsu qabla an umma biha balwa kafin abun ya game gari ko ina kawai wa tusbiha zari'atan lil fitan ya zamanto wata shuka ce na fitina wa musa'iriha su kuma su zamanto su ne masu kunnata qala Allah ta'ala wattaqu fitnatan ku ji tsoron fitina wanda la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wanda ba ta shafan wanda suka shuka ta su kadai nas'alullaha ta'ala suna roƙon Allah maɗaukakin sarki an ya kiyana ya kare mu sharral fitani daga sharrin fitinu ma zahara minha wa ma batana daga abin da ya bayyana ko ya koyu daga cikinsu wala haula wala quwwata illa billah ba mu da dabara ko ƙarfi sai da Allah wa hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isa mana kuma madalla da wanda muke dogaro da shi shine Allah wannan shine ka in conclusion yanzu in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu fara yadda ake gano su a wannan zamani ko alamun kawari jawa din ka fata Allah ubin ya mana muwafaka sanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin